كتب على الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام خر وعلى الذين يطيقونه بذية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka abu ne mai faranta rai matuƙa da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu wannan dama ta haduwa a wannan majalisa majalisar ilmi majalisar ta'alimi majalisar da'awa ta watan ramadan duk da dai watan ramadan din bai shigo ba tukunna muna gode wa Allah madaukakin sarki kan wannan dama kuma kamar yadda aka sani muna daren juma'a muna ƙara sanar da yan uwa musulmi dare shine farko a lissafin musulunci a lissafin yahudawa a littafin nasara lissafin nasara duk da yanzu mun tashi saboda abinda mutanen britain suka kirkiro na cewa za a fara lissafi da yini amma yini yana farawa ne lokacin da dare ba tsakiya wannan kansa muka tashi idan aka ambaci sabani wannan sai mutane su ga bambara amma dai abin da na faɗa shine asali a wurin musulmi a dinance a shari'ance shine asali wurin waɗannan addinai guda biyu waɗanda suke da asali na wahayi daga Allah marabukin sarki muna daren juma'a daren 29 ga watan sha'ban kamar yadda mai alfarma sarkin musulmi ba da sanarwa wata ta tabbata a gare shi bayan an bi matakan da shari'a ta tsara kuma ya ce sha'ban wato ɗaya ga sha'ban zai kama juma'a idan aka dauki lissafi yau daren 29 kenan kenan idan Allah ya kai mu gari ya waye maraice da magariba za a fara abin da ake kira duban fari idan an ga wata sai a tashi da azumi daren asabar in ba gani ba azumi sai daren lahadi wannan ne abin da shari'a ta tsara ba mu da wani abu namu sai abin da shari'a ta tsara muna gode wa Allah maɗaukin sarki da ya nuna mana wannan lokaci na ƙarshen sha'aban ko dab da ƙarshen sha'aban wanda ya dace da daren 26 ga watan biyar watan mai watan mayu watan Ayyar. shekara 2017 muna kaskantar da kai gaban Allah da ya mana jagora cikin wannan majalisa ta mu kada mu faɗi komai sai abin da zai yarda da shi sai abin da ya dace da shari'arsa Allah ya tausaya mana ba mu da ƙarfi ba mu da wata dabara sai abin da Allah ya damu kafin mu shiga tafsirin ayoyin alkur'ani muna da mukaddima a wannan dare na farko na majalisar abu na farko cikin wannan mukaddima yana da kyau a sani cewa wannan majalisi ko wannan majalisa majalisar tafsiri majalisa ce da muke ɗauka majalisar muzakara mai magana zai tunatar da kansa ya tunatar da uwansa ya kuma saurari jama'ar da suke sauraronsa wato ya fa'idantu da su ta yi su masu fa'idantu da gare shi Allah shi muka gada daga wurin salafus sali shi muka gada daga wurin babban malaminmu Sheikh abubakar mahmud gumi kowa ya san majalisunsa na tafsiri majalisunsa na karantar da hadisi majalisunsa na karantar da fikku kusan majalisu ne na muzakara yana sauraron waɗanda suke sauraronsa yana jin bayanansu idan gyara ne ya karɓa, idan ko ne abin da ya zama to man sha'insa su ulfaham ya gyara musu haka muke so haka muke zaton wannan majalisa mu za ta kasance musamman ma kamar da kuka sani duk da a ƙanina Sheikh Ibrahim Idris ya yi bayani game da kaza da kaza ayi kaza ayi kaza Madina to wannan dai ƙa'idoji ne na hikimar rayuwar mutane cewa ne kaza ya yi kaza ya kai kaza ya yi kaza amma gaskiyar lamari shi ne babu wanda ya yi ihada wato ilminsa ya game dukkan wasu matsaloli na shari'a babu mutum ko da guda ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya san dukkan nasoshi gaba ɗaya da suka yi bayani kan shari'a babu wannan wannan shine abin da dukkan maluma suka tabbatar babu filafi cikin wannan kuma istikra'in halayen sahabbai da tabi'ai da tabi'i ya tabbatar da wannan wannan shi yasa kama daga babban sahabi abubakar siddiq wanda ya fi kowane mutum daraja a idanun shari'a a wurin allah matuƙar mutumin nan ba annabi bane ba manzo bane idan kuka bibi irin jawabansa shi da wanda suke ƙasa da shi a daraja irin ta shari'a za ga suna cewa ina faɗin abin da na faɗa wato lokacin da za su yi magana kan wasu matsalolin da ba nassi ba ne kai tsaye a kone nau'i na ishtihadi ko akwai nau'i na dogara kan zahirin nassi ba nassin ba za ce wannan ishtihadi na ne in na yi daidai ta wannan dace daga Allah yake in kuma na yi kure ta wannan wani lamari ne da ya shafe ni sai kuma shaidan kuma yana roƙon Allah ya gafarta mini sayyiduna abubakar abubakar siddiq kamar da kuka sani shine za mu ce shugaban sahabbai kuma ko a shekaru ma waɗanda suka bai shekaru watakila daga baya baya suka shigo amma waɗanda suka karɓi musulunci suka lazimci annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiq shine babba wannan shi yasa hatta tsakanin shekarun sa da na annabi ba su da yawa ba su ce shekara biyu da rabi ba abinda annabi ya girmewa abubakar da shi amma da mun affan suna daga cikin dattawa su ma shekarun sa na kusa da na kusa da annabi abinda annabi ya girmewa usman bai wuce shekara ba tsaron suna baya-baya irin su Umar ibn Khattab annabi ya girma masa da wajen shekara goma 13 irin su Ali ibn Abi Talib annabi ya girma masa da wajen shekara da biyar da shida to hatta Abubakar Siddiq da Umar ibn Khattab wanda wannan suna tare da annabi sallallahu alaihi sallam a mafi yawan lokuta hadisi ya inganta sahabi mai ruwayar hadisi yana cewa sau da dama za ka ji annabi na cewa sallallahu alaihi wasallam na bar gidana ni da abubakar da umar na dawo ni da abubakar da umar saboda yawancin lokuta suna tare a majalisar annabi wani lokaci za a yi hira da sahabbai da yawa da dama sauran sahabban za su watsa su koma gidajensu a bar abubakar da umar tare da annabi suna tattauna al'amuran da suka shafi maslahar al'ummar musulmi duk da irin wannan matsayi na abubakar da umar ba su yi ihadar dukkan hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam akwai hadisai da dama ba su san su ba sai bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya koma ga ubangijinsa suka san hadisin ta hanyar wasu sahabban da ba su kai su daraja ba a idanun shari'a ba su kai su yawan ilmi ba wannan na gwada mana cewa kasancewan za a sifanta wani daga cikin al'umma a ce wannan ya yi fice cikin ilmi kaza ba a nuna cewa ba zai fa'idantu daga wanda yake ƙasa da shi ba a irin wannan sifa wata rana bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah matsalar kaka ko yana da gado nawa ne za a bashi an kawo da gaban khalifa khalifa annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar abinda abubakar ya ce gaskiya ni ban san kaka yana da wani abu ba daga littafin Allah kuma ni dai ya ilmi na ban san kaka yana da wani abu ba a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma zan tambaye sauran sahabbai yayi tambaya kaga inda ake musulunci mughiratu min shu'ba ko al mughiratu min shu'ba wannan al ka fade shi ko kada ka fade shi ba wani matsala irin su al-abbas ko abbas irin su al-awwam ko awwam duka mughiratu min shu'ba ya miƙe tsaye ya ce ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa kaka sojus wasu sahabban masu sun san wannan sunna da abubakar bai sani ba bai santa ba sai a yanzu bisa istikra'i akwai matsaloli da yawa inda suka faru bakar bai san su ba haka Umar matsaloli da yawa da bai sani sai daga baya a wurin wasu sahabbai ya koye su ya san su haka Uthman haka Ali ibn Abi Talib wasu waɗannan min babi aula a ce akwai wasu hadisai da dama da basu sani ba sai daga baya bayan annabi ya koma ga Allah suka koyo su a wurin wasu ɗan wansu sahabbai idan wannan shi ne gaskiyar lamari kenan wannan majalisa tamu majalisa ce ta muzakara muna fata Allah maɗaukin sarki ya taimake ya ba mu filasa wannan ne abu na farko abu na biyu abinda ake kiransa tafsirin alkur'ani tafsirul qur'an al'amari ne wanda yake fa mai wahalan gaske farko dai kana ta'amuli ne da maganar Allah kai tsaye sannan kuma shi kansa ilmin tafsiri ilmi ne kusan da ya haɗa dukkan ilmomi yana da wahala a ce wato ba ka sani ba daidai gurgudo na kowane fanni daga cikin fannoni a ce kuma kai malamin tafsiri ne kuma ka zamanto malamin tafsirin a bisa mafi kankancin mustawa da al'umma za su karɓa yana da wahala in kana son ka san wannan goda karanta tafsirul jalalaini na Jalaluddin al-Mahalli da kuma Jalaluddin al-Suyuti shi ake kira tafsirul Jalalain tafsiri mafi shahara a wurin mu da shi muka tashi muka ga malaman mu na tafsiri suke karantar da mu kabi kabila arabcin kabi Za ka rika ganin kana cikin karatu za ga an kawo maganar kira ilmin kira za ga an kawo maganar ilmin balaga wani lokaci na aro wani lokaci saboda haka in dai har ilmin tafsiri ne to babu shakka na bukatan ya zamanto kana da wani nasibi cikin dukkan wa'annan ilmin muka na da ake kira ilmin muka da suke taimakawa ilmin shari'a to kuma uwa uwa kamar yadda muka ce kana ta'amuli ne da maganar Allah madaukakin sarki wannan shi yasa imamu Tirmizi ya ruwaito hadisi kuma ya sifanta hadisin da cewa hasanun sahi akwai su maluma da suke ganin isnadin sa da'ifi ne wasu kuma suna ganin sa sahihi ne daga cikin su akwai imamu tirmizi banda imamu tirmizi sai imamu ahmad da wasu maluma masu rawaito shi wannan hadisin abdullahi dan abbas ne ya rawaito shi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala fi alqur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar saboda haka abin babba ne duk wanda ya faɗi wani abu na alkur'ani maganar Allah ba tare da ilimi ba shi dai kawai haka ya ɗan kwatanta ko ya naɗa kansa ko wasu sun naɗa shi saboda haka ya cewa kamata ya ce wani abu kuma ya zamanto ba tare da ilimi ba shi dai kawai ya faɗa to wannan ya yi wa kansa tattalin wurin zama cikin menene cikin mutane a wannan magana ce babba wannan shi ya sa shekul islam ibn taimiyya yake cewa faman ƙala fil ƙura'ani bi ra'ayihi duk wani wanda ya faɗi wani abu game da alƙura'ani game da fassara alƙura'ani bi ra'ayihi ra'ayi wani lokaci yana zuwa bil ijtihad wannan babu laifi ijtihadi wanda ya cancanci ijtihadi yayi ya kokarin sa domin kaiwa ga wani hukunci daga alqur'ani ko daga sunna ana kiransa ijtihadi wani lokaci za a kira shi ra'ayi wannan ba da laifi amma nan bi ra'ayi din nan da tsantsar ra'ayi kawai shi dai kawai ya dan kwatanta to wannan faƙar ta kallafa, la ilma lahu bihi wato ya kallafa wa kansa abinda bai kamata ya kallafa wa kansa ba ya kallafa wa kansa abinda ba da ilmi a kansa wa sadaka raira ma umira bihi kuma ya bi hanyar da ba a ce bi ba a irin wannan hali inji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah فلو أنه أصاب المعنى ma'ana نفس amri لكان قد أقطع da zai yi gezin haka a jawo aya ya yi bayani a kanta ba yana da wani ilmi ba ba inda ya dogara illa dai iyaka shi tun da kuma ana nema a ce wani abu ya faɗi wani abu to da za a ƙaddara zai dace da abin da yake shi ne daidai haƙiƙanin al'amari duk da haka sunansa mai kure domin ya bi hanyar karambani ne har ya kai ga haka wannan ba daidai ba ne babu karambani a addini li'annahu lam ya'ti al-amra min babihi dalili ce bai zo al'amarin ta kofar da ya kamata ya zai kewa al'amarin ba ibn taymiya yace kamar haka ma bainan nasi ala jahli kamar alƙali ne da za a nada ya yi hukunci tsakanin mutane ya zo ya yi hukunci amma ba bisa ƙa'idoji na ilimi ba shi dai ya yi don kada a ce bai yi ba sannan kuma da za a ƙaddara zai dace shi ma to fa huwa fi nari wa in wafaqa hukmuhu as-sawaba fi nafsi amri da wannan hukunci da yayi ya jawo wa kansa abin da za a sanya cikin wuta ko da kuwa ya dace da gaskiyar al'amari duk da mai laifi ne zunubinsa bai kai ga wanda zai hukunci ya zamanto bai dace da gaskiya ba amma an kira shi mai laifi saboda bai bi hanyar da ya kamata a bi ba wannan yana guda mana cewa wato ta'amuli da alkur'ani harkar tafsiri din nan da ake magana abu ne wanda yake mai girma sosai saboda haka sai a ta neman taimakon Allah yan uwanmu membobi membobin majalisar masu wa'azi majalisar malamai da aka tura tafsiri ko ina da ina sai su ji tsoron kowa ya tsaya kan abin da ya sani da za a kaddara alaran ma zai ja wata aya a lokacin sanin fassararta ta bai zo maka ba to ka ce baka sani ba ko ai hakuri sai gobe Allah ya kai mu wannan shine wajibi ba kuma ne ba wani abin kunya bane a wurin masu ilimi in ka faɗi haka kai daidai Allah ma zai ƙara ma daraja sannan kuma masu hankali ko masu ilmin shari'a sun fahimci kai gwarzo ne a irin wannan yanayi kada a yi karambani kada wani ya kuskura ya yi wa maganar Allah alkur'ani hawan kawa wannan haramun ne ibn qayyim al ya yi bayani mai tsawo cikin littafin sa ilamul muwaqqi'in a juz'i na farko shafin 38 aje a karanci wannan wurin za ga irin bayanai da ya masu amfani abu na uku cikin wannan mukaddima ta mu abubakar siddiq Allah ya ƙara masa yarda da sauran sahabbai da masu salafus sali sau da dama sukan yi taharruji sukan ji nauyin wato mai da kawunan su duk wani lokacin da aka tambaye su game da ayoyi ko ma'anarsu nan da nan su yi ta bayani suka yi ta harruji sai in abin ya fito musu a fili ko kuma ba yadda za a yi sai an tuna a duba ta yadda za a yi a samu a yi ishtihadi domin a kai ga abin da ake bukata shekul islam kamar yadda yake rubuce a majmu'ul fatawa yana cewa walihada taharraja jama'atun min as-salafi an tafsiri ma la ilma lahum bihi mutane da yawa daga cikin salafus sali daga cikin sahabbai da tabi'i da tabi'ut tabi'in suke taharruji game da yin tafsiri fassara wani abin da ba su da wani cikakken ilmi a kansa ba su da wani zanne rajihi wata abin da suke tare da shi bai wuce zanne marjuhi ba ko wani wahami ko ko wani shakka suka yi taharruji shekul islam ya ce kama rawa shu'batu an suleiman an abdullahi ibn murra an abi ma'mar ala ala abubakar as-siddiq cewa abubakar as-siddiq ya ce ayu ardin tuqilluni wace ƙasa ce muna kan ƙasa a kanta muke rayuwa Allah ya sanya mana ita firasha amma Abubakar Siddiq yana tambayar kansa yana kuma tambayar duk wani mai hankali da zai iya jin sa yace ayu ardin tudillu wace kasa ce za ta iya dauka ta wa ayu sama'in tudilluni wace sama ce za ta min laima idza qultu fi kitabillahi ma lam a'lam idan na faɗi wani abu game da littafin Allah abinda ni ba da ilmi a kansa Abu Bakar Siddiq da zo muke cewa khairun nasi illa an yakuna nabiyya Ibn Taymiyyah ya sake cewa qala Ubaidin lil Qasim ibn Sallam wannan malami shi ma Ubayd ya ce haddathana Mahmud bin Yazid an al-Awwam bin Haushab عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكية وأبا وأنا مشهور يا رآية سننيا السورة الأعمى سورة عبصة وفاكية وأبا أكتب ميما نروا فاكية وأبا ميما نروا فاكية ميما نروا أبا malan بكر الصديق بلا ربي بلا ربي ما بكريشين bakureshin ma wanda ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam shine fi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam akan sauran jama'a gashi yanzu ana tambayar sa me malan fakiya fakiya ta me malan ab yace ayu sama'i tudilluni wa ayu ardin tudilluni in ana qultu fi kitabillahi ma la irin waɗannan hikayoyi irin waɗannan nasoshi na taharrujin salafus salih game da nuna wani tajarru'i game da fassara ayoyin alkur'ani suna da yawa sosai abinda suke koyawa mana ɗaliban ilmi shine mu rika yin don aje mu a kujerar da za a ce wani mai tafsiri ne to kada ya ce shi kenan wannan kujera duk abin da aka faɗa game da wata aya sai ya ba tafsirin ta ko wata tambaya sai ya ba da amsar ba mu gaji haka ba muna da mutanen kirki da muka gada muna da sahabbai muna da tabi'ai muna da tabi'u tabi'in ba mu gaji haka daga gare su imam malik kowa sani daga cikin mas'aloli mashkurai game da shi a tarihinsa ana zuwa masa da fatawoyi daga bangarori da yawa na duniya kada ka wa mamaki a zo masa da fatawoyi ya zamanto wani lokaci rabin su kawai zai iya amsawa sauran ya ce bai sani ba sai ya ƙara nazari wani lokaci fiye da rabi zai ce bai san su ba wannan sun bar mana gado gadon alheri abu na biyar ya gudana daga cikin al'adar salafus salih ritha'in ma'abuta alkhairi da ilmi ritha' Shi ne ka yabi mutum bayan mutuwarsa ko ka bi shi da magana cewa mun zauna da shi zama lafiya mutumin kirki mai zarar da zumunta mai yin kaza mai yin kaza kusan adam kowanne ne ma tare yake ba a goma amma yanzu ya riga koma ga ubangijinsa yana da wahala kuma dai mutum mai addini a ce munanan ayyukansa sun fi kyawun ayyukansa yawa saboda haka daga cikin al'adar salaf su yi risa'i ga abokansu da suka koma ga Allah maɗaukin sarki su ambaci irin kyawawan halayensu domin na baya sai koyi da shi domin kuma su tuna su ƙara girmama ubangiji su ƙasƙantar da kai gare shi su nuna ubangiji su ma bayinsa ne suna kan wannan hanya da wannan ɗan uwa nasu ko wannan aboki nasu ya to yana daga cikin al'adar salaf yawa ‘yan uwansu abokansu rifa'i risa'i bisa magana ko risa'i bisa baitoci na waka baitoci na waka mun gaji wannan daga magabata sahabbai da dama ne suka yi ɗan uwansu risa'i da baitoci kira shi waka ko wake ina ne aka ce wake fi. sun yi wa ɗan uwansu uwa uba su yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mazansu da matansu akwai mata da yawa mata sahabbai da suka yi wa annabi sallam risa'i suka yi wa ɗan wansu risa'i kamar yanzu gwaggon annabi sallallahu alaihi wasallam safiya safiya Binta abdul muttalib irin su fatima fatima ta zahara ƙarsa irin su ummu aiman wato baraka bintu salaba suna nan da yawa idan aka dubi littafin nan mashhuri wato littafin Muhammad ibn Sa'ad mai suna Tabaqatul Kubra ana cewa Tabaqatul Kubra li Ibn Sa'ad littafi ne sananne wurin dalibi aka dubi mujallade na biyu shafi na goma sha tara, haka na aka dubi littafin taban ibnu ibnu sa'ad ya ya mutu hijira na shekara 230 kaga tsohon malami ne sosai aka dubi littafin irin su Ahmad ibn Ali al-Makrizi wanda ya rasu hijira na shekara 845 a cikin littafinsa mai suna امتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والحفدة والمتاع أجزي نبو مشاهد شاهد الأبيب يرد تسعين دهدو إذا أكد بئر للتاف الشامي واتو محمد بن يوسف الصالحي الشامي wanda ya rasu hijira a shekara 942 a cikin littafinsa mai suna subulul huda war rashad fi sirati khairil ibad a juz'i na 12 shafi na 277 da wasu littafan irin su nihayatul arab fi fununil adab na Ahmad ibn Abdul Wahhab An-Nuwairi za a ga Abubakar Siddiq ya rubuta baitoci da ba ɗaya ba domin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam domin ambaton kyawawan halayen annabi a zan kama ku misalin wani matsayi daga cikin ƙasidojin abubakar siddiq na risa'in da yawa annabi zan karanta muku baitoci biyar matlayin wannan kasida yana cewa cikinta ya ainu fabki wala tas'ami wa huqqal baka'u ala sayyidi ala khairi khindifa inda albala'i amsa yughayyabu fil mulhadi فصلى المليك waliyul ibadi ورب البلاد ألا أحمدي فكيف الحياة لفقد الحبيب وزين المعاشر في المشهد فليت الممات فليت الممات لنا كلنا وكنا جميعا مع المهتدي ga masu larabci sun ji abin da muka ce Da wanda larabcinsu ba dole sai ya yi yawa sosai ba wanda kuma halal ne ba matsala a ciki abinda sai na abubakar yake cewa a nan ya ainu fakki wala ta sani ya ke idanuna ido a hausa yajin namiji ne ya kai idona ya ke idanuna fakki wala tasami ki ta kuka kada ba ki gaji da kuka ita kuka idanuna wa hukkal bukawu ala sayyidi kai ya dace ai kuka akan jagora idan ya mutu abu ne da ya dace a zub da hawaye kuka anan zub da hawaye ba kururuwa ala khairi khindifa inda albala'i idanuna ki yi kuka fa akan mafi alherin findif wato mafi alherin dukkan ƙabilun larabawa ki yi kuka a lokacin da wannan bala'i ya same mu na mutuwar annabi Muhammad ke. wannan wanda yake khairul hindif din nan amsa yughayyabu fil mulhadi wanda yi waye gari ana koye shi yanzu cikin lat cikin loto cikin kabari idanuna ki yi kuka ki zub da hawaye fasallal maliku waliyul ibad Allah ya salati al malik babban sarki shine al malik babban sarki yayi salati wanda yake shine waliyul ibad majibincin bayi wa rabbul bilad kuma shine a ah, ubangijin kasashe ko ubangijin duniya babban sarki waliyin al'ibat rabbul bilad ya yi salati ala ahmadi a bisa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa hayatu فكيف الحياة لفقد الحبيب وذيل ma'ashiri fil mashhadi ya ce yaya rayuwa za ta kasance hmm? rayuwa tare da rabuwa da masauyi ya za ta kasance wanda yake ne adon jama'u ko taron al'umma a duk inda za a haɗu a shaida ya rayuwa za ta kasance idan babu shi sallallahu alaihi wasallam Ya yace falaital mamata lana kullina wa kunna jami'an ma'al Ya ce kai ina ma da mu mutu tare da annabi dukan mu zamanto gaba muna tare da al lokacin da annabi ya mutu da a ce dun mu mutu a zamanto muna tare da shi kamar da muka zanna muka zanna da shi tun farkon a masa wahayi muka yi shekara goma sha uku da shi a makka muka yi shekara goma da shi a madina a lokacin da ya mutu da dare gaba ɗaya duk muka tafi ya zama muna tare da shi sallallahu alaihi wasallam wannan shine salon salon menene salon risa ambaton kyawawan halayen mamaci nuna alheni ba tare da yawa ƙalubalantar Allah maɗaukakin sarki ba wannan yana daga cikin me al'adar salafus salih daga cikin sahabbai da tabi'ai da sauransu har yau har gobe kuma ana yi abu na shida wannan masallaci da muke ciki masallaci ne a kofar gidan babban shehin Sheikh Dr. Alhassan Sa'id Adam Jos wanda kusan yawan rayuwarsa ya ba da ita ne me saboda ɗaukaka addinin Allah ka san wasu abin akwai ba da sha'awa wani a ɓangaren rayuwarsa rabi ko kusa da rabi ko fiye da rabi duka ba daɗin ji da wani tsohon ɗan fashi ne wani tsohon wane ne mai rawan goge wani wane ne daga ba ba da laifi in aka shi abu ya yi kyau wasu kuma tun tashin farko har aka yi ƙarshe za ga cewa duka babu wani abu na ɓangaren rayuwarsu da za a kula ina ga wannan bawan Allah yana daga cikin wannan mutane wanda suka san shi yana dan saurayi suke tare da shi in Abdullahi Pakistan suke karatu Alkur'ani tare suka zanna tsangoyi in suna baka tarihi da zaka yi sha'awa sosai mu mun san shi tun muna ɗan samari don suna sama da mu mun san shi yana jan baki mun san shi yana mai wa'azi muna da abubuwan da suka faru shekaru da yawa da suka wuce irin waɗanda rayuwarsu wannan shine halin rayuwarsu babu shakka muna musu fata alheri Allah ya ji kan malam Allah ya gafarta masu yana daga cikin ɓangaren risa'in malam ɗori kan abin da na faɗa yanzu duk rayuwarsa ba san wata marhala da muke gani marhala ce ta da ba haka ya kamata a ce ba kuma shi mutum ne da abokan tafiyarsa suke girmama shi da basira da fahimta abin da muka sani muka san shi da shi ke a kungiyar izala ni ina tunawa a 1985 yau shekara nawa kenan 32 akwai lokacin da mutanen jalingo jagorancin kungiya na garin jalingo suka ga cewa ya kamata su sake gina wani sabon masallaci muna dan masallaci madaidaici haka muka ce ya kamata mu samu wani wuri mu gina babban masallaci ƙungiya na da wakilai delegation zuwa garin kaduna don muna ga suna da masallatai kyawawa mu je a duba muka je muka duba muka ga masallacin da ya dace a ce mun gina irinsa muka nemi mutanen masallacin suka ba mu plan muka dawo muka yi shawara cewa wannan aiki zai ci kuɗi yana bukata mu nemi taimako ina ma da zai yiwu. mu samu taimakon kasashen waje kamar kasar saudiya ko kasar kuwait irin dai tunanin da ake da shi a yin wancan shekaru Ta kama kusan ta'amuri da kasar saudiya da kasar kuwait kamar yadda mu muke surantawa dai a wancan shekaru dole komai sai da larabci ke haka ne dole mu tinkari shugaban majalisar malamai na ƙasa sheikh ismail idris delegation suka zo nan Jos suka same shi ga bukatar mu ga masallacin da muke son mu gina amma muna ga wannan zai ci kuɗi da yawa muna bukata mu roƙi gwamnatin Saudiya da gwamnatin Kuwait su sa mana hannu su taimaka mana saboda haka malam ka taimaka ka rubuta mana takarda tunani irin na wancan shekaru bala Isma'ila Allah ji kansa yace to a to ba laifi kasar shani mahulasa ne Ya ce to yanzu ku je ku rubuta takardar ku irin bukatun da kuke bukata ne kuma ku kawo sai in sa ku hannu saboda haka aka yi shawara aka rubuta takarda da larabci taban muka zo da takarda jos gidan malam ismaila da dai ciki dole saboda aka yi karanta takardar wannan shine mahallin shahid da ke son mu kai cewa shekalarsan sa'id abokan tafiyansa sun yadda mutum ne da Allah ya masa basira Da masa baiwar fahimtar karatu ya karanci takardar bayan ya gama karantawa ya yi yabi takardar wannan ido na da kunne na sai ya ce wannan takarda ta ku ta yi kyau larabcin ya yi kyau ni ina gani cikin waɗanda nake tare da su yana da wahala a samu mai rubuta irin wannan takarda in banda kamar alhassan sa'id wannan shi ne mahallin shahid kamalan dai bai sa hannu ba dama na ce muku shani maulati ne da ya ce ai ko za ku gina kanku masallaci saboda ku je ku kokari ba magana cewa za a samu hannu zuwa saudiya ko wannan kuma dai shi da hakikanin lamari da ba. to amma ka san Allah da hikima yanzu kaga abin da ya faru ya sa ya zamanta wata shaida da za mu ƙara tabbatar da cewa lallai dr alhassan sa'id mutum ne da wanda suke tare da shi tun farkon fari sun yadda mutum ne mai fahimta wannan shi ne mahallin shari shi dokta dr alhassan sa'id yana daga cikin halayensa mutum ne mai sha'awar harkokin ilimi ba tare kuma da nuna girman kai ba ta yi watakila ra'ayinsa baya kan abun ɗari bisa ɗari amma in dai har abu ne na ilimi yana girmama shi ni abinda na san shi da shi ke ana cin na lokacin da muka rubuta littafi kan hukuncin tabliğ alƙawlul munsif fi hukumin tabligh khalf al-imam ai wani littafi ma wannan suna ana cin wanda Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya rubuta masa mukaddima kuma ya ma taimaka Allah ya saka masa da alheri haɗa mu da wani kamfani na mutanen labanan lokacin suna nan a Kaduna aka buga littafin irin bugu direct shooting din nan rubutun hannu ne ranar 1990 da lokacin ba mu da magana su kwamfuta da sauransu lokacin da aka buga littafin 1990 an shirya wani wa'azin ƙasa wanda ni wannan shi ne wa'azin ƙasa na ƙarshe da na halarta daga nan kuma na jami'ar islamiyya don na jami'ar islamiyya na temaiti na je da kofin littafi domin na wa maluma masu wa'azin ƙasa wa'azin ƙasa sokoto aka yi shi Tun da kafin a rubuta littafin abubuwa dama sun faru bayan a rubuta littafin labarinsa ya faru amma yanzu an gama an buga littafin ne kuma na ɗauka da tawagata idan su manta ubale da wane ne mai duguri da dama dai ka tafi akan cewa a ƙara ribawa masu wa'azi kofin littafin nan su ƙara dubawa ina ga wanda yake ni fuska yana kuma murmushi ya karbi littafi ya karanta wasu shafuka a gabana a kuma filin wa'azi wanda zan iya tunawa dai a yanzu ne kawai Dr. Alhassan Said wasu na anname kamar sai suke karɓa, wasu sai karɓa ba tare da sun bin bakar magana wasu kuma sai sun bin bakar magana tare da ƙarerai Mahallin shahid anan ne, shi wannan bawan Allah tun tashinsa ɗabi'arsa mutum ne mai girma ilmi domin dai akwai girmama ilmi karɓi littafin mana ko da akwai kurakure ba sai ka zo ka mai da martani ba kai abin nan ai ba shi ne zai zama magani ba ka ce ba ruwan karɓi littafin ba za ka karɓa wannan dai daga cikin abinda muka shaida da kanmu game da Dr. Hassan Sa'id San har yanzu yana daga cikin da muka sani na hirsinsa kan ilmi ko ina akwai fa'ida a shirye yake karɓi fa'idar zuwa ruwansa lokacin da ya je jami'ar islamiyya mun riga shi zuwa kamar yadda mai mal ibrahim ya yi bayani muna da group study wanda muka kafa mu sani rijiyar lemu yana raye dr sani umar rijiyar lemu da marigayi eh, Sheikh Ja'far na Mahmud Adam da kuma ni mu kafa wannan majalisa ta muzakara tana ta tana haɓaka shek da talazan sai ya zo tarar da wannan majalisa haka ya shige ta mu kuma mun gamsu ɗari bisa ɗari ya shige ta da zuciya ɗaya kuma ya narke cikinta duk da yana sama da mu a shekaru sana da mukami sosai a kungiyar mu fiye da mu a lokacin da ya je jami'a amma ba abin da ya dame shi tuwa da ilimi shine sa ba zan taɓa mantawa da wannan matsayi nasa ina kuma sha'awar wannan matsayi ne na ɗauki wani abin a matsayin darasi muna fata Allah ya gafarta fata wannan yasa nema ta afiya bin sawun salafus sali lokacin da ma'alan Allah masa rasuwa yau kusan kwana hamsin da kurɗe domin ya rasu ranar biyar ga watan hudu yau muna daren ishirin da shida ga watan biyar nawa kenan wajen kwana hamsin ko? to saboda haka nima na rubuta risa'i na rubuta zubaitoci arba'in da ɗaya kuma ta su abinda kasida take cewa shine a ainayya a ainayya juda bidumu'i alal khaddi fajudukuma indal masaibi min majdi buka'ukuma an qad yukhaffifu min huznin walakinahu biwudujin laysa min al mujdi fa inna لا تحرك ساكنا وليس لها رد الذي سار في اللحد تحرى حمام الموت أوعى أحبتي فلله كيف اصطاد واسدة الحبد إلى الله أشكو كربتي وتوجعي لموت شجاع دام يدعو إلى الرشد إلى الله ربي أشتكي ما أصابني لموت زعيم الدعوة الحسن المهدي لموت خبير بالقرآن وفنه وداع إلى نهج النبي الذي يهدي ألوم المنايا في الخيال وكأسها وتفريقها بين الأحبة أن عمدي أبيت وأبكي شيخنا حسنا إني لأذكر ما بيني وبين أخي رفدي وأذكر أهدا كان بيني وبينه من البحث والإرشاد في طابة الهودي فقدت سروري كله إذ فقدته وأبحثت في لذات عيشي أخا زهدي بوديا لو كنت قد مت قبله وكنت من الماضي وفي غفرة الرد وأمنيتي في القلب فيه وبغيتي يطول في عمر إلى زمن المهدي ليمضي في نشر سنة أحمد على العلم من وحيين للسمد الفرد ولكن أراد الله غير إرادته ولله إمضاء الإرادة للعبد وللرب في كل الورى ما يشاؤه وليس لهم إلا انقياد بلا رد أيا شيخنا المحيي لسنة أحمد عملت كثيرا في حياتك بالجد أدكتورنا إن كنت غادرت دارنا فعلمك باق للورى قمرا يهدي ستذكرك الأيام يا كوكب الهدى وأنت هري بالثناء وبالود وأنت جدير أن تتوج بالرضا لأنك قد قدمت خيرا بلا هد أيا واعظا نال القبول من الورى ومن شهد الكلان له بالمجد فقد ناكم فقد الأراضي لوابل فهل علينا الويل من ذلك الفض ذهبتم وما زلنا بكيا لفقدكم وليس لنا إلا انقياد لذي الحمد بكى جل قارات العباد عليكم بكى جل قارات البلاد عليكم فموتكم في العالمين من الهد بكى عالم الإسلام ضرا لموتكم بكاء شديدا لا يحدد بالحد أفارقة قد طال فيكم بكاؤهم فاستعد حتى استطال إلى نجدي بنيجيريا البلد العظيم فقد بكوا عليكم فإن الموت يردي ولا يهدي بنيجر بكوا واسترجعوا وتراهموا ونادوا لكم بالراح في جنة الخلد وفي غانا والكمرون وتشادي قولهم أيا ربنا فارحمه يا من هو المبدي عليكم بكى أهل الحجاز بأسرهم وشاركهم في ذاك من كان في الهند عليكم بكى في مصر أفضل أهلها كذلك من كان في الشام والسند لقد مات عنا من نقدر جهده ونبدي له كل المحبة والود فتعزيتي للناس شرقا ومغربا ألا ما هم فقدوه من آلم مهدي وتعزيتي تترى لسادة نهجنا على موت هذا النجم والسيد الطودي أقول لأخيار الأئمة إنه لحق علينا أن نكون على الأهد أقول لهم حبوا جميعا وجددوا التمسك بالسنة التي هي تهدي أقول لأعضاء الجماعة سابقوا إلى نشر منهاج النبي على جدي تسابقكم في نشر سنة أحمد يدل على حب الوفا لأخي جهدي يا آه ربنا اغفر ثم وارحم زميلنا وأدخله في الفردوس يسقى من الشهد وثبت إله الخلق من أقدامنا على الحق والإيمان يا منجز الوعد وصل وسلم بالدوام إلهنا على المنذر الداعي إلى جنة الخلد محمد المختار في كل لحظة كذا الآل والسهب الكرام ذوي المجد قال شيني كرشم قال من قصر من أعرف الله ملوكين سركي يغفرت عن شيء شيهم غفرت عن شيء ka lullube shi da rahamarsa ya ƙara albarka cikin zuriyarsa ya ƙara haɓaka suna bayansa domin dukkan wani yada suna dukkan wani jagora cikin yada sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi shine sunnar ta yaɗu ta haɓaka a lokacin da yake da rai bayan ya koma ga Allah haɓakar ta ta ƙaru ne da take da kamar yadda kowane mutum yake burin cewa ‘ya'yansa su zarce shi ɗaukaka da bunƙasa ta Allah ya gafarta masa Allah ya taimake mu muna ga yau wannan mukaddima ita ce kawai sai kuma gobe insha Allah ta'ala za a ci gaba da tafsiri eh, Allah ya taimake mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon kumbinta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kinta ya sanya mana ikilasi cikin dukkan abin da muke yi wannan wata da muke dab da shiganta Allah ya sa mu shige ta a cikin alheri kuma ya ba mu dukkan daren da ke cikinta sanya mu daga cikin mutanen da ake yin su cikin wannan wata mai daraja akwai jawabi farma Allah na kamin shugaban kwamitin tafsiri al ajiyahu musa mai gado ya godiya don Allah a saurara akwai albishir guda ɗaya musamman ga duk wanda bai son kai ya yake akwai albishir ga mutanen bukur insha Allah duk juma'a dokta zai je sallar juma'a bukur kuma ya tafsiri zuwa

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم